subscribe ɗinmu domin samun a cikin sauƙi. Sannan ku danna alamar ƙararrawa mun gode. Yawwa. Haba mai gida. Ya kuma za ka fita bayan ba na kai maka yana nan yana zuwa. Wanka? ban wata ƙaramar dariya ke yanzu tsakaninki da Allah tun da muke zaune da ke a sati uku ma kin ga na wanka ban yi ba saboda haka ya kamata ni a ce kin saba zama da ni ni ba maganar wanka ina dan kamasho zan ina ina wanka ka ba mai gida ka dai sake zancen ka in kamasho mutane da aka san su da tsafta bari in gaya miki in baki san wani abu ba mu in kamasho ba ruwanmu da wanka ƙara ka fita daka daka duku duku da kai in ka shiga cikin tasha to yanzu za a rika tausayin ka wannan ya kira kai baka wannan ya kira kai baka kuma akwai sirri wanda ke ba za ki sani ba yawwa akwai sirrin da ba za ki sani ba amma ni ni ni, ni ba ma'aikacin hotel ba ni ba ma'aikacin wajen sai da kayan abinci ba to me na na wanka ki banni wanka na sai asabar din karshen wata asabar din karshen wata in ta zo sai in amma kin gani ba ruwana da makilan ba ruwana da eh, aswaki muna tashi kawai mu yi waje wanka duk alwala da nake yini nake ina alwala ai ta isa wanka mai gida tsaftar nan fa tsafta fa tsafta fa ciko ne fa na addinin musulunci mai gida kake ƙara min maganar in wanka wallahi tunda ba ni kaɗai bane ba yanzu laku laku sai wata tara sai wata tara bai wanka ba gida gaskiya ce dai na fuskanci ba ka son ba zan ji ba ba zan ji ba a ina gaskiya take kada ki ci gaba da wankanki mu kuma mu ci gaba da ƙanshin mu dan duk wanda ya ce yana jin wari a jikinmu to zancen banza yake mu mun san amfanin wannan zama cikin dattin sai ka shiga jama'a ka yi aikinka ba tare da kowa ya gane me kake ba amma mu mu zauna cikin datti mu shine abin da muke bukata dan mun ganin amfanin kan ta ake ji in ko sai Allah wannan bawa sai ya